an tuno ƙa'idar da muka yi ta wancan karan ko wata ƙa'ida ce alaƙinu la ya zulu bishak mun kawo ƙa'idoji nawa ƙarƙashin ta takwas ko yawwa shakku zai fa wacce da wacce al'akulu baqa'u ma kana ala ma kan mhm. ma sabata bi yaqinin la ya zulu illa bi yaqinin misli الأصل في الصفات العارضة العدم السلو الأصل في الكلام الحقيقة أها يوى الأصل في الحوادث إضافته إلى أقرب وقت فيكم وشي الأصل في الذمة البراءة فيكم أنا بكرة الأصل في الأشياء الإباحة إيه في الأضاء التحريم to kuma gashi malam ya ƙara mana al'aslu fil abda'i wal luhumi wan nafsi wal amwali lil ma'sumi tahrimuha hatta yaji al hillu fafham hadaka Allahumma yumallu ina me ma'anar ma yumallu eh a nan fa na cikin baitin nan fafham hadaka Allahumma yumallu min al imla abinda ake maka shifta ka fahimci abinda ake maka shifta yawwa alhamdulillah kuna ganewa haka nake so yanzu a cikin ku akwai wanda ya taba dabbaka wata ka'ida daga cikin ka'idojin nan a iya tsahon kwanakin nan wanda kawai wani abu ya faru ka'idar ta zo masa ko ya kafa hujja da ita eh ka dabbaka ko wata ka'ida ce wani misali ne ya fado maka wata ka'ida ta fado eh sai ka ce kai ne a yawwa sai kawai ka ji ƙa'idar ta zo maka yawwa akwai wanda zai ƙara kama na wani misali na'am wanda wani abu ya faru hmm. la ya zuli bisha yawwa akwai wani ma kuma ya ƙara ba mu misali na'am to wal aslu baiti na 22 zamu tashi ko wal aslu fi adatina al ibaha hatta yaji ibaha وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن لكن مع الإكلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل والأصل في عاداتنا الإباحة أصل الأعدم دمك ثني أصل سؤال إباحة wato حللني saboda ƙa'idar al'adatu muhakkama al'adatu muhakkamatun duk abin da yake na al'ada to shari'a ta yadda da shi a matsayin hukunci karɓaɓɓe sai dai abin da yake asali ya saba wa shari'a amma ba haka ba a al'adatu muhakkamatu wannan ita ma ƙa'ida ce kulliya cikin alƙawa'idul kulliyatul khamsul kubra al'adatu muhakkamatun wanda tana da 'ya'ya goma sha biyu a ƙarƙashinta idan ban manta ba kuna so a kawo su gaba ɗaya? to ku ɗauke ta alƙa'idatu al'adatu muhakkama ita wannan ka'ida asalinta al'adatu muhakkama abin da ake nufi da ita shine duka abin da yake al'ada ta zo da shi asalinsa abin da ake nufi da al'ada shine abin da jama'a suke rayuwa a kansa ma daraja alaiha ma daraja alaihin nasu walam ya'ti fi haƙƙin nasu abinda nafsi bai zo ya yi magana a kansa ba amma mutane suka saba da shi kamar sa hula mu a wurin mu kaga al'ada ne sa babbar riga malum malin al'ada ce Na shari'a ba ta zo ta ce liman zai hau kan mimbari sai ya saka malin malin ba haka ma ina masu malin malin din suke lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ko akwai su dai ba a ji labarin su ba wani sahabi wanda yake mai sa malin malin irin tamu hmm. to saboda haka sai aka ce abin da yake al'ada abin da eh, ma daraja alaihin nasu walam ya ya'ti fihi haƙƙihin nas ma wanda yasa aka kira shi da suna al'ada saboda li'annahu ya takarra ya udu wa ya takarra shi yasa aka kira shi da suna al'ada ah, fa iya rubuta sa a larabci inda alfuqa shine ma yastaqirru fi nufusi fi nufusi min al umuri al-mutakarrira ma yastaqirru fi nufusi من الأمور المتكررة ما يستقر في النفوس من الأمور آه، ما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المتكررة من التكرار المعقولة المعقولة عند الطبائع السليمة المعقولة من العقل المعقولة عند الطبائع السليمة المعقولة عند الطبائع السليمة gane abin da ke nufi da aka ce ma ya staƙirru fin nufus da ya zauna a zuci min al'umuru ne mutakarrir ai abubuwan da suke zama a zuci suna da yawa ko a akwai abin da sau ɗaya ya faru amma zuciya ta rike shi yanzu kamar yakin mai tatsi ne an manta da shi a wanda ba su riske shi ba ma sun san shi amma hal huwa ada laisa amran mutakarriran innama hadasa marratan idan la yakunu ada hatta naqula al'ada muhakkama fi idan min al'umur mutakarrira akwai umur mutakarrira lakinnaha laysat ma'qula inda tabai salima watakila ma'qula ce inda tabai ghairu salima normal circumstance mutum kowane mutum yana iya gane su a cikin zuciyarsa kawai misali yanzu a mun saba cewa idan idan an yi mutuwa a kowane gida in an je an kai gawar ana zuwa a yi shimfiɗa a zauna a karɓi gaisuwa abinda muke so zaman makoki da zuwa ake a kuka daga baya aka daina to min itlaƙat al'ada ana cewa al'ur za ku iya sawo min ya al'ur akan ce al'urf ana nufin a yare na ilimi amma ana nufin al'ada to me dalilin mu na cewa al'ada muhakkama dalili ko saboda da yawa abubuwa na mu'amala shari'a tana mai da su kan al'ada misali al'amarin zamantakewar aure a cikin Allah subhanahu ta'ala ce wa ashiruhunna bil ma'ruf ba wata ka'ida da tace dole yadda ake rayuwa da mata a Saudiya za haka za a rayu da su a Najeriya a saudiya ba sai aka cika girki ba ɗaukan matarka za ka yi da iyalinka ku je matsa'am ko ka je ka siyo musu abincin ka kawo musu a saudiya idan za ku tafiya da matarka za ka riƙe mata ɗa ka riƙe mata jakar kuma in kun shiga kanti ita za ta je ta zaɓi kayan da za a siya na gida kuma tare za ku tafi kawai aikinka kawai an zo lissafi ka fito da atm ka bayar a cire kuɗin a baka kamar yadda shi aljihu amma komai da komai mace sai take tsara to haka suke kuma haka ne kyautata an baka mata ka haka baka kyautata mata ba amma shari'a ta take a haka mu kuma a tsarin mu mace fita ma ba kasafai ta suka yi ba duk wanda ya fi karfin iyalinsa to shine wanda yake iya hana su fita ka ta ta suka ce mu ba hakan fasa ba saboda Allah ta yi wa hunna bil ma'ruf sannan haƙoƙi akwai haƙoƙin da shari'a ta ware na wajibi a kanka ta ware na wajibi a kansa akwai kuma haƙoƙin da al'ada ce ta zayyana su misali ubangiji ya ce wala hunna mislul ladhi alaihinna bil ma'ruf akwai matar da kai ka san irin wannan matar ga haƙoƙinta a kanka amma in watanta ce ka san ba wannan haƙƙin ne a kanka yanzu ka je ka auro a gidan wa'adda ba ta ba sa aiki a gidansu ba in ta aiki sai ta yi rashin lafiya min ha alaika in dai kana da hali ka ɗauko mata yar aiki ko kuma ita ko da daga gidan talakawan take in ta ga kana da halin da za ta iya ɗaukar yar aiki ba ka ɗauka ba za ta iya ƙarar ka kaji ɗaukar mata yar aiki saboda Allah ce liyunfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qadira alaihi rizquhu falyunfiq haka ne sannan al'amarin saki ma ubangiji subhanahu ala ke cewa al musi qadruhu wa al muqtiri mata'an bil ma'ruf wannan dan abin da ake ba mace a ta kuma shi ma an mai da shi ka urfi an san abin da irin ka yake bayarwa in an yi wa mutum haihuwa shi ma urfi ake koma zuwa gare shi to don haka al'urfu wal ma'ruf wal arifatu kamar da imam al-qurtubi yake faɗa dukkan su khasla ce hasana turbiha al-uqul wa tatma'innu ilayha an-nufus saboda yanzu misali in ka zo yin aure sai ka kai lefe irin na ƙasa da yadda irin ka yake yanzu misali sadaki nawa ne mafi karancin sadaki dubu ashirin an daina ba da ƙasa da dubu ashirin haka ne to yanzu wani harshakin ga wutaccen mai kudin ya zai ka dubu ashirin raina masa za a yi kuma bai kamata ba za a ce haba da Allah sai iyayenka su zo su ta faɗa yanzu idan za ka je za ka je ɗaurin aure Usman bin Affan sai ka tafi da gora da alewa ba wani gora da alewa saboda ma ba ruwan sun ka wani gora da alewa amma in za ka tafi za a ɗora maka aure a masallacin unguwa ko wani ko wata unguwa da haka iyayenka matsa ma su ce dole sai an kawo gora da alewa saboda an saba kuma ba haramun ba ne dan kar a je a bar abin faɗa kakka zo ka ce kai ɗan izala ne ku ba izala ba ba ta hana ba wani lokacin rashin karanta irin wannan shi ke sa mutum ya ɗau zafi haka batun ciyarwa ubangiji ce la yu'akhidhukum Allahu bil laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtum al ayman fa kaffaratu it'amu asharati masakin ta ka ce ne abin da kuka saba ci ka yanzu a saudiya kake ko a dubai kake ko a ina ne kake yanzu an kana in kana kasashen turai in za ka ciyar za ka iya ba da pizza an san pizza ko pizza wani mama ba ka san pizza ba ko ana <laughs> ba ka san pizza ba <laughs> akwai wanda bai san ta bayan malam muhammad Allah la ilaha a to ka san ta kenan wa da Allah bai san fiza ba kai ma ku sani aran ma ya kuke yi to Mr. Biggs fa eh abincin nan Mr. Biggs wayo Allah <laughs> KFC fa Kentucky Kentucky frozen chicken duk ku sani ba ok ba ke fc a nan ko ok amma kai ka san kintaki ai yawwa abin nan fa boga fa an san boga ita ko ita ai wannan an rena mata hankali kowa ma ya santa shawarma ma akwai ta da ga shawarma to irin wa'annan yanzu mu nan zaka zo ka ciyar ne da shawarma wa za ka ba shawarma ya ci wani abinci da ita mu ba mata isan mu ai za ta isan mu shawarma guda ɗaya ta yi maka kaɗan kai da ka saba dan ma yanzu Allah ya sa an da ta in ka kula take langa ake yi da tuwo a yi miya a cika ƙaramin langan nan inda safe ne a cika ɗan bukurkuri da koko a kawo ƙosai ko ba haka ba ne sannan a zo a ci imani. zai ya wuce dan canja mu da can in muka je in a aka abinci a plate ko a take away ba ya isan mu don haka muka saba ba to min awsati ma abin da kuka saba ci shi za ka ciyar yanzu a can sai ka ciyar da pizza amma anan kana ji su malam muhammad ba san pizza <coughs> a tsanan to ka je ga wurare nan da yawa akwai jalsa suna sayarwa akwai nan pizza home a lami da crescent na sunan in ka je ka ce wata ran a baka ko ta dubu uku ko ta dubu biyar ka fi ka ji yadda ta yi eh <coughs> yau ko ka kwashi iyali wata ran ku tafi <laughs> to kaga mu a nan hatta ma ka ɗau iyali ku tafi beach ba a saba ba mun yanci in aka irin wannan ma park din za ga yan iska ne suke zuwa to da otal ma in ka je in aka ganka a otal ai ka bar abin faɗi sai mutum ya rayu har ya mutu bai taɓa shiga otal ba a nan Najeriya saboda saboda urfin mu eh urfin mu bai karɓe shi ba amma eh to a yanzu ni in nayi bako da in sake shi a gida gwanda ya kai shi usar zai fi samun nutsuwa ya sake kuma karamcin ma ya fi a haka ah, sannan ga hadisin hindu hadisin ummu ah, na aisha cewa hindu jin tuba mata abu sufiyan ta zo ta ce ya rasulullah inna abu sufiyana rajulun shahihun la yutini wa waladi ma tsini. a fa'a kuzu min mali zai wanzu ala ce kuzi min malihi ma ya ki wa waladaki bil ma'aruf ne ma'anar bil ma'aruf a'a ku kuke cewa da ta shi yasa ku gyara wa malaman islamiyya fassara na eh yau gwargwado a abin da al'adance kuke ci in kun san cewa an kada wadata ga iya naman da kuke ci to kanku ku huce wannan gejin shi ne ma'anar bil ma'aruf. a wannan shi ne. don haka al'urf a wajen malaman fiqh kamar yadda Ibn Babbar ya faɗa shine abin da aka saba amfani da shi kamar da yake a cikin wannan hadisi sai mu je ka'idojin da suke ƙarƙashinta ƙa'ida ta farko استعمال الناس حجة يجب العمل بها استعمال الناس حجة يجب العمل بها استعمال الناس أبنا متاني في عم لشي حجة حجة يجب العمل بها استعمال الناس حجة يجب العمل بها استعمال الناس حجة يجب العمل عمل بها الربطة isti'malun nasi hujjatun yajibu al'amalu biha wannan karkashin alqa'idatu al'adatu muhakkama isti'malun nasi hujja yajibu al'amalu biha kun gane wannan misali yanzu idan ka zo wajen sarki ya kake gaishe shi ya ake gaida sarki to mu kyala abin da abin da yake shari'a ta zo da hani a kansa duka mu cire shi da duk al'ada za mu zo mu ji ka'idar duk abin da ya ci karo da shari'a to cire shi ake yi daga ƙursi al-mu'tabar bi wannan ita ma ka'ida ce karkashin wannan abun nan din amma misali sarki kana miƙa mar hannu ku gaisa haka ya kake masa ba jinjina ake masa ba to in dai ya gudana cewa hakan ake masa to sai kai masa haka misali yanzu shin ya halatta sarki ya fito fada ba rawani in dai fitowa ce ta karɓar gaisuwa to haramun ne sai da rawani amma misali akwai yanayin da wata rana mun je wajen mai alfarma sarkin musulmi to tare da manyan mutane muke manya-manyan malaman addini wanda akwai abokansa a ciki to ba lokacin ganin mutane ba ne da daddare ne wajen karfe tara na dare aka ce mishi za mu zo gaisuwa ta musamman to saboda karrama tawagar tamu ba lokacin da yake fitowa ba ne sai ce to shi kenan ba matsala a zo lokacin ya huta ba shi da wasu abubuwa tunda washe gari za mu tafi da safe to kaga ba a sa shi sai ya je ya sa Alkabba ya ɗauko rawani ya sa ya ɗaukar diri ba sai ya fito a normal ya kwalliyarsa ya fito da babban gasa da hula da komai to amma kafin nan kafin ya fito da aka kai mu zauren sai da protocol ɗinsa a ya fito da security suka ce to haramun ne a ɗau hoto bai halatta a ɗau hoto ba saboda sarki sarkin musulmi zai fito private fita kaga a tun da an sanar da mu ko mun san yanayin don haka ni da na ganki ce ne kaman ba shi ba ban gane shi ba har ya zo ya zauna na ci ko wakili ya turo marigayi sarkin kano alhaji ado bayar allah ya ji kansa da rama da yawa mutane ba taɓa ganin sa ba rawani ba shi sa in ka ga hotonsa ba rawani a yi ta kallo ana mamaki ido da ido amma ba ka gane shi ba to ni ina jin na sha huce shi a haramin madina ban san shi bane sai a ce mun ai sarki ne yana zaune a wuri kaza da kayansa na da doguwar jallabiya amma ban taba gane shi ba in ganshi sai dai a ce min ai inda muka zo inda muka wuce din nan ai ai ado bayar ne in ka zo muka zo muka dawo kuma sai in ga ban gan ba shi kadai ba ibada ya je ba fadawa ba a tafiya da fada yawwa to ka isti'malun nasi hujjatun yajibul amalu biha <coughs> an gaba da wannan ka'idar an fahimce ta za a iya kamata misalai ko sai ka'ida ta biyu innama yu'tabaru al'adatu idza faradat innama tu'tabaru al'ada innama tu'tabaru al'ada idza faradat sai alifun ta'un في راء في دال إذا في اضطردت إنما تعتبر العادة إذا اضطردت كون قانا من أيكي نفيد حكا أنسان اضطرادكو تكسا أو غلبت أو غلبت إذا اضطردت أو غلبت إذا اضطردت أو غلبت أبنى أجل في شيني الآدة da ake la'akari da ita in ce al'adar da kowa yake yin ta shine iftiradi ta zanto ta zama general au galabat ko kuma yawanci abin da al'adar mutanen gida ɗaya kawai al'adar wasu 'yan mutane ko iya samari ne suke yi ko iya a'a sai ta zama mu da ko ina da ita ake amfani ko kuma yawanci da ita ake amfani an gane? Mhm. sai na العبرة للغالب الشائع العب العبرة للغالب الشائع العبرة للغالب الشائعي الشائعي لا للنادر asha'i'i asha'i'i ka gane alhamza ce akan layi sai kuma ainun lalin nadiri yawa to kusan shigen waccan ka'idar ce <clears throat> ana la'akari ne da abin da ya yadu ba wai abin da ɗan kaɗan ya taɓa faruwa ba an gane ba wai abin da ɗan kaɗan ya faru haka so ɗaya so biyu ba a'a shine ne abin da yake bai wani faru da ko da turanci ma Najir fa akwai ta kuma da ma'anar Najir da ma'anar Najir din larabci su ma yadda larabci ke amfani da Najir haka su ma da turanci ke amfani da Najir, an sa ko to a sa ƙa'ida ta hudu alhaƙiƙatu tutraku bidalalati al'ada alhaƙiƙatu tutraku bidalalati al'ada eh al'ada misali alhaƙiƙatu kusa na gaya muku akwai alhaƙiƙa ne abin da yake ga ma'anarsa ga shi a yadda yake to ana iya ƙyale shi idan al'ada ta gudana a kan saɓaninsa misali yanzu kamar a cikin magana idan ya zanto in dai ba shari'a ce ta zo da nassi karara ba wannan ba littafi ba ne in ka zo siya wani lafazi ne yake nuna cewa na siyar maka ba in ce na siyar maka ba to amma idan ka zo ka ce to zan na bar maka bari ai kamar yana ɗaukar ma'anar mai kyauta ko to amma in dai a al'adar ku kun saba cewa bari din kuna kukan ce shi kuna nufin siyarwa to za a iya haƙura da waccan haƙiƙar a ɗau ma'anar abin da al'ada ta gudana a kai kun fahimta an fahimta to don haka alhaƙiƙatu ku bi ma za al'ada an gane yawwa amma kuma sai in ta zama in ya zama sha'i al'ibratu lil sha'i la lin nadir yawwa to sai kuma ka'idar alkitabu kal khitab wannan ku dauke ta tana muhimmanci alkitabu kal khitabi dan haka duk abin da ka rubuta to kamar ka faɗa da bakin rawun kai ka rubuta shifta kai aka rubuta maka a gani kai a rubuta kai yadda da shi kai adoptin ɗinsa to hukuncinsa hukuncin baki ne dan haka duk wanda ya rubutu ya zagi wani to kamar ya fito a gidan rediyo ne ya furta in ya karya a rubuce to kamar ya yi ta ne a baka duk abin da ka rubuta ka ba wa wani to kuma magana ka zo ka ce baka bashi ba a baka ba ta taso ba don haka alkitabu kal khitabi sannan al-isharatul ma'hudatu lil akhras الإشارة المعهودة المعهودة الإشارة المعهودة للأخرف الأخرف كرما با الأخ بالخاء محاء حاك أرمي ميروا الكتابة المعهودة للأخرس أربطة كالبيان باللسان kalbayani billisan wasu abin da ya kamata ku dinga yi idan kuka samu wani wanda ya iya rubutun ya yi imla'in daidai a iya karɓa ku yi kwafi sai ku jajjara naku kuma ya kamata a ce a littafi kamar yadda malam yake rubutawa ko da za ka yi jotin a nan in ba zai isa ba sai ka karɓa sai ka yi fotokofi abin ake nufi da al'isharatul ma'ahudatul al'akhiras irin yaren bebaye wanda dai baye suka saba an gane to kal bayani bil lisan kamar bayani ne da baka misali security suna da yawanci yare na abun nan yawanci in aka kulla mutum ana so a yi hukuncin cewa a kashe shi ana yin haka in an yi haka to kawai yu'dam a kashe shi kenan <coughs> haka ko a yaren whatsapp yanzu haka mai take nufi ok kamar ka ce ok yayi to don haka ko ko program kake yi kyamaraman din yana daukar ka in ya ɗan yi maka haka alama ma'ana ka gyara in yi maka haka ma'ana ok yayi haka ne to idan mutum ya tafka wata aika aika sai kai mai haka me kake nufi kenan ok ma'ana yayi to aka tashi kama wa'anda suka amince in aka kama har da kai da kai wannan haka in ka ce ba kai ba sai a ce maka ai al isharatul ma'hudatu lil akhras kal bayani bil lisan an gane ko an gane wannan ka'ida yawwa ga ka'ida ta fi kowace muhimmanci a wannan babu ita ka wata mu kawo al ma'ruf urfan kal mashrut shartan المعروف عرفا كالمشروط شرطا شرطا المعروف عرفا urfan abinda aka san shi a al'adance kal shuruɗu shartan kama abinda aka shartanta shi ne a shartance kama abinda shari'a ta zo da shi ne an gane saboda haka yanzu misali mun saba duk limami in ya zo da babbar riga yake zuwa to don haka da zarar wani limamin ya zo mana da yar ciki kawai ko kuma da t-shirt sai mu dakatar da shi in ya ce ai san da aka ɗauke ni ba a ce mu sai mu ce ai al-ma'rufu urfan mashrutu shartan ashe ma baka cancanci ka zama neman ba nan. koma ba za mu karbe ka ba al-ma'rufu urfan kal mashruti shartan akwai misalan wannan ka'idojin da yawa sai a tafi ka'ida ta takwas at-ta'yinu bil urfi kat-ta'yin bin nassi التعيين بالعرف كالتعيين بالنفس التعيين بالعرف كالتعيين مم. عشان في ake abin da aka ayyana shi da a al'adance to kamar abin da aka ayyana shi a shari'ance ne haddin al'aura ta namiji shine ma baina surrati ilar rukuba ko yanzu ya halatta ɗalibi ya tafi makaranta ta addini da tirikwata da kuma amles an san amles ko ita ce kamar 'yan shara to ya halatta mutum ya tafi makarantar addini da ita yanzu kamar misali yanzu yadda muke zuwa din nan din nan kawai wani sai zo mana da amma bai rufe al'aurarsa ba to me yasa ba zai zo da saboda a urfi an ayyana cewa wannan ba shiga ta mutunci ba haka dole za ta zama shiga ta mutunci magana ka ce min ina nasi a kawo maka nasi wannan kuma bata taso ba ya a'ida ta tara al-ma'ruf bayna tujjari كالمشروط بينهم المعروف بين التجار المعروف بين التجار كالمشروط بينهم كالمشروط بينهم bainahum abinda yan kasuwa suka saba da shi a al'adance to dole wannan za a la'akari da shi kamar sharaɗi ne wanda kuma almusulmuna ala shurutihim kowa ya sani dole ne haka za a haƙura a tsaya a kan wannan abin ba halatta a ƙara ko kuma ainihin a rage ba layun to sai ka'ida ta goma layun karu ta gayyurul ahkamil ishtihadiyya bi ta gayyurul azman layun karu ta gayyuru layun karu ta gayyuri الأحكام الاجتهادية لا ينكر تغير الأحكام الاجتهادية لا ينكر تغير الأحكام الاجتهادية بتغير الأزمان طب. الأزمان إيه باء إنكار إيه hukunce-hukuncen da suke na istihadi ne wanda ba nassi ne ya tabbatar da su ba istihadi ne to idan har zamani ya canja wayannan abubuwan ma suka canja to ba a inkari saboda zamanin da ya canja al'ada ta karɓi yanayin su don haka a wannan kamar misali yanzu akwai abubuwa da yawa na aure wanda istihadi ne da al'ada suka tabbatar da su kamar lefe da ake yi a da in za ka yi aure babu wani kuɗi da ake kaiwa na engagement ko ana kaiwa da can can duk iyayen musan da suka yi aure ba wani kuɗi da suka kai irin wannan na engagement to amma mu da aka zazzo lokacin mu da ka fara da kun fara soyayya da yarinya za ku yi aure sai a ce ka kawo kuɗi eh ai ba deposit bane ba ma kuɗi ne kawai ma baka san ma la mahalla laha min yara kuma fa zaka iya kawo a ce sun yi kaɗan ana yi wasu ana da amsa da shi wanda yanzu mafi karancin kuɗin da ake kawa nawa ne dubu hamsin shine eh yanzu dabara ake ko Allah to kaga zamani ne yake canja ko to kaga wannan ba ba laifi bane dan an saka kudin su can bangaren matan da ake saka kudin ba laifi bane kai ma kuma bangaren tarjewar ba laifi bane saboda yanayi ne na lokaci da zamani a da akwai abin da in ka yadda ka san kai kafirci ya ka ake ganin ka amma yanzu kuma al'amuran sun canja to akwai ka'ida biyu da ya rage dawa na ce muku tana da 'ya'ya goma sha biyu <coughs> ƙa'idar waccan ta goma sha ɗayan tana da wahalar ganewa raka miskitin ɗinta mu koma ƙa'ida ta goma sha biyu sai ta ce la tu'tabaru al'adatu idza khalafat sharia ko al'adatu la tu'tabaru idza khalafat sharia wannan shine wal aslu fi adatina al ibaha asali duka abin da yake a al'adance na cin abinci ko na abin sha ko na tufafi ko na yanayin tafiya ko zuwa ko zance ko na tasarrufi na rayuwa in dai ba wani nassi ne sarihi na ƙur'ani ko na sunna ya zo da haramcinsa ba to kawai halal ne sai dai in shari'a ce ta zo da saɓanin haka saraka sai ce walaisa mashru'an min al'umuri ghairar lazifi shar'ina mazkuri amma duk abin da yake shari'a shi kuma al'asul fihi tawakkuf wannan sunan ka'ida kina asul fi shari'ati at-tawakkuf duk abin da yake na ibada ne al'asul fil ibadati at-tawakkuf in dai ibada ne to bai halatta kai ba sai ka ji hukuncin Allah wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukumallahi fihi wannan shine wannan maganar da akhbari abdurrahman al-akhbari ya kawo rahimahullah yana karrara waccan ka'idar ne al-ashru fi al-asl fi al-ibadati at-tawaqquf to shine yake cewa walaysa mashru'an min al-umuri ghayra alladhi fi shar'ina mazkuri ba wani abu na'am ya hmm. ba kuma hmm. zai karo da shi eh ai asali ai ubangiji ya ce sallu alaihi wa sallimu taslima kaga al'amru kuna bis salati amran mutlaqan wal aslu fi salati kuma shine neman addu'a ka yi addu'ar Allah ya yi wa manzan Allah su salama salati wannan hadisin abu da sa'idi da kuma ka'abu bin ujira da sauransu kaifiya ce ta yadda za ka yi wa annabi sallallahu salati amma ba wai hasar bane akan shi kenan iya salatin da za ka sai dai abin abinda malamai suka ishtihadi suka ce duk inda shari'a ta ce lallai ka yi salati a wurin kamar tahiya to wajibi ne kai irin wanda manzo Allah sa ya koyar shi ake nufi wa illa ya tabbata bil istiqra an gano cewa sahabbai ma da yawa sukan yabi manzon Allah sa su mai salati da irin alafazan misali sayyidina aliyu kamar yadda abu nu'an ya rawaito a cikin kiliya da wani sa. cewa yana cewa Allahumma dahiyal madhuwat Allah ya wanda ya mulmula abubuwan da suke mulmulallu kamar duniya wal arda ba'da zalika da hahako wabari wa bari almasmukat ya wanda ya halicci dukkan abubuwan da suke a sama samaka rafa samkaha fasawwaha ko wa bari almasmukat kuma innal ladhi samaka a bana na baitan da'imuhu a'azzu wa atwalu na farazda to wa bari almasmukat wa jabbar alqulub ala fitratiha wanda ya tsara zukata kamar yadda ake tsara karan karaya in mutum ya kare ana ta tsarta duk dukiya da ka ganta haka Allah ya tsara ta a irin halittar ta shaqiyaha shaqiyaha wa sa'idiha wata ta zama tsar iska wata kuma ta zama tagari to ya wanda diye wannan ij'al shara'ifa salawatika wa nawamiya barawatika a cikin salatanka ka ɗauko manya-manya da kuma ka waɗanda suke ƙara haɓaɓɓaka wa ra'afata ta hannu ne. Ka da kuma tausayinka wanda ya fi laushi ka sanya su ala annabi ala muhammadin nabi ka wa rasuli wannan kaga sai na ali ba koya masa a kai ba yi yayi da kansa misali duk cewa cikin isnadin zuwa ga sayyidina ali akwai wata akwai magana amma dai laisa bi ba'idin a ce sai na aliyu yayi wannan salata kuma da za ka baka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim kai daidai ka ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ƙara sayyidina ma ba wai inkari ake akan ta manzo Allah bai cancance ta ba wa illa manzo Allah ce ana sayyidu waladi Adam manzo Allah ya cancanci sayyidu amma a cikin salatul ibrahimiyya wanda nassi ne ya zo daga annabi sama bai halatta ka tsara ba saboda mun samu a hadisin a jarir ne ko yana koya masa manzo Allah yana koya masa addu'ar bacci ya canja nabiyu ya mai da ita rasulu manzo Allah ya hana to tunda kuma manzo Allah ya nuna mana a can to nan ma dole mu dabbaka wannan ka'idar ta shari'a cewa tunda sayyidina bata zo ba to ba za mu ƙara anan amma bayan nan ko ina ka je ka ƙara sayyidina hatta da la'ilul khairar da muke ta magana akai ai mun yi review din da la'ilu a cikin darasi nawa ne darasi nawa muka yi eh, a da muka zo wajen da la'ilul da bayan mun gama shama'il muhammadiyya ana jin darasi hudu muka yi masa ko eh tsakanin hudu da biyar mun kawo ka'idoji na salati har muka ce a ciki ba inkarin da muke wa dala'ilu ba wai inkarin cewa an wa manzan Allah abin da bai dace ba gaba ɗaya no akwai abin da ba mu da magana a kansa ya tabbata a cikin sahihain da sauran littafan addini akwai abin da bai tabbata a cikin kutubus sunna ba amma kuma ba wani dalili da ya tabbata a kan cewa bai halatta ba sai muka ce amma a ciki akwai abubuwan da suka shafi aƙida wayanda in dai har ana so a yi wa annabi salati sai an cire su misali wani abin ya shafi janibin ubangiji kamar hatta la ya baka minan rahmatu shay'un wannan hatta din ba wani lokaci da za a ce wa lam yabqa minan rahma babu da irin su abin da zaka ga an kawo wani abin da munkar ne a addini misali ma wa naf'atu tamaimu at-tamimatu la tanfa abin da take yi ba na mu ba amfani bane a wurin kuma wanda zaka ga din gaskiya ko in zaka yi adalci ka jinjina wannan shine kadan a ciki mafi yawa abin da ya inganta ne to kawai illa inkarin mu shine inda za ka tambaye mu a karanta ne yafi ko kar a karanta mu ce kar a karanta shi a yi wani abin da ban shi yafi dalili ko saboda me shi din ya sa masa sharadi wa idza ra'aita an-nafsa minka tahakkamat wa ghadat taquduka fi ladh ash-shahawati fasrif Hawa, as salati muwaziban sai yace amma la siyama bi dalail khairat sai bi dalail khairat kun mutamassikan والزم قراءتها تنل ما تبتغي wa الانوار anwar la'ihatun biha wa tarku minka laha akhi to wannan anan mun caji wayannan baitukan kuma fitar da abubuwan da suke nakara ce a addini kuma bai kamata ba amma gundarin abin da yake ciki ba wanda yake yaƙi da gaba ɗaya abin da yake akwai addu'ar da kai da kanka ma in kana yi sai ka ji wani yanayi na kuduri ya zo maka اللهم اجعلني ممن لزم ملة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعظم حرمته وحفظ أحده ووفى زمرته ولم يخالف سبيله وسنته اللهم أني أسألك الاستنساك بالسنة أعوذك من الانحراف أما جاء به لإذن مؤنة سؤال الحمد لله على حلمه بعد علمي وعلى عفوه بعد قدرته اللهم أني أعوذك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك ومن الخوف إلا منك وأعوذ بك أن أقول زورا أو أغشى فجورا أو أكون بك مغرورا وأعوذك من شماتة الأعداء وأدال الداء وخيبة الرجاء وزوال النعمة وفجأة النقمة دو أنا أبن أن أدم يكي بقاتاني أقول يبن أنبن كم أنسى سيري أتكي وللوكة أكل تبع أبن دبي كماتا مثالي صاحب الحسن والجمال دبا مغلا والبهجة والكمال والنور والولدان تو بعليه والحور والغرف الحور الجنة أي باي شما ونمان على حور والغرف شما وسسنا على غرف واللسان الشكور والنياي والقلب المشكور والجيش المنصور والبنين والبنات والأزواج الطاهرات أما كذوك تشعر بتون البنين والبنات أقوان بسكفاء النبي يا الدنيا والأزواج الطاهرة والنهاية العلو على الدرجات والنهاية والزمزم والمقاب والمشعر الحرام واجتناب الآثام والحج وتلاوة القرآن وتربية الأيتام والحج وتلاوة القرآن وآي إزواء قرشيني أكوي أبن من ضب من تسنتو وانا أبابي نسلاتي كينا ويا كباتا أكيا وانا آدم مطاهر تاو متاني ne مكدئي بميشو من shi mun daɗe